الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم يا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا تعلم أنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عفوا منا دم كرا بيو أما إن شاء الله وزاكيه kiyaye Um, mun ɗauko a tafsirin ayoyi guda biyu da suke magana a kan rintse ido da kuma kiyaye al'aura rintse ido daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana a kalla da kuma kare mutum ya kare mutuncinsa da al'aurarsa sai inda Allah subhanahu wata'ala ya halatta to yau ina jin kwana na uku kenan muna magana a kai to amma za mu yi ƙwari mu ɗaure a yanzu insha Allah aran ma zai kuma ta so mana ayoyin sai mu ɗora inda muka tsaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن يخرجن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن لبعولتهن أو آبائهن الإنسان ahsant barakallahu fik a jiya da shekaran jiya mun yi kokari mai bayanin tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce muminai su runtse idanuwansu mazansu da matansu kuma su kiyaye al'aurarsu an yi bayanin inda ya halatta muminai su iya mu'amala ta aure wato hanya ce guda biyu a da yanzu kuma kusan zaka ce hanya ce guda daya ba dan waccan hanyar bata halatta ba a sai dan ta toshe kanta kawai eh, daga hanyar aure sai hanyar abubuwan da damar su suka mallaka wato bayin su kenan sadaka da ake to kaga waccan hanyar ta toshe kenan hanya ɗaya ce kawai ta ragowa to a gurin kallo kuma shine ake bayanin mun faɗi menene al'aurar ɗa namiji tsakaninsa da dan uwansa namiji iya ina ya halatta ya gani mun faɗi mace da mace iya ina ne ya halatta da kuma ina ne ya haramta su gani a junansu wanda shi ma aka na san za a fuskanci matsaloli masu tarin yawa musamman zaka ji ana bada labari wasu makarantun akan samu mata su ringa yin wanka tare kaga kuskure ne babba ko tunda an gane iya inda muka lissafa al'aura ba yana nufin cewa dan mace bace ba ciwon iya mace na iya mace ne za su iya tubewa gaba daya kuma za a gane kuskuren da ake katan gardi ko dattijo ko kuma ka ce dattija musamman akan hanyoyi in ka je waje dan wadda za ka yadda da ni a ɗan shekara hamsin ya tuɓe sintir a kusa da ɗan shekara goma wai suna shiga kogi kaga duk wannan ba musulunci bane wani islamic ne to duk amfanin wayannan kirin kasu in kai kaza kaza daidai ne kaza ba daidai ne sai ka auna a mawuni to duk mun yi wannan bayanin sai muka zo bayanin tsakanin mace da namiji menene iya inda ya kamata wannan ya gani da wannan shi ma ya gani to duk ajiya insha Allah ina fatan mun karkare matsala guda ɗaya ce ajiyan ba mu taɓo ta ba shine shin kafar mace al'aura ce kafar mace shin ya halatta bayyana ko ta boye wanda kuma ga lalle ya kamata aji ne malamai suka ce akai to malamai suna da fahimta kala biyu shine fahimta ta farko kafar mace ba al'aura ba ce wasu daga cikin malamai duk suna ganin haka suna ganin saboda wai yanayin yadda matan wancan lokacin suke an ce za su rufe kafafuwan nasu ma abin rufewa ma aiki ne kuma wasu tafafin ma bai ishe su ba haka dai sai ta kawo ma'aqulat qiyasi ba hujja ba ba dalili ba aya ba ba hadisi ba suka ta kawo abubuwan su na tunani to malamai na biyu kuma suka ce kafin mace al'aura ce me yasa suka ce akwai hadithin ibn umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah duk wanda ya ja tufafinsa a ƙasa saboda jin kai da girman kai to Allah ba zai kalle shi kallo na rahama ba ranar alkiyama sai ummu salama ta ce to ya mata za su da jelarsu wato jin wannan sanannen abu ne su mata suna sakin kayansu su dire ƙasa har su jela to jin cewa an ce mai ja tunda su ja din suke kenan ko kaga shi sa tambayar ta tazo tunda manzo Allah ce duk wanda ya ja tufafinsa an tafi haka kaga lafazin ya dauki mace ya dauki namiji to Allah ba zai kalle shi ranar kiyama ba sai ta ce to ya mata su da su da suke ja kaifa yaf'alu nisa'u bi dhiyulihinna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yurkhina shibran sai sake shi ba su janye ba su hukuncin bai shafi mata ba sai sake shi gwargwadon shibr kamu daya ɗani daya ta idan tankashi fa qadamuhun inda yaka ne kuwa ai kamu ɗaya ma diga diginsu zai iya ɗagawa za su iya buɗewa kafafuwansu kenan buɗewa kafafuwan. kuskure ne ko kafafuwa yana cikin inda ake rufewa sai manzo Allah ya ce yurkhina zira'an wala yazidna alayhi in dai har za su bude to su ja gurgudan zira'i amma ka su kara kan zira'i a wani hadisin na ummu salama take cewa to ai kuma za su tafi inda yake da najasa sai ce to ai kuma za su bi inda ba najasa inda yake da najasar in ya dauki najasar in an zo inda ba najasa sai ya tsarkake shi saboda kasa ma tana daga cikin masu tsarkakewa an gane to kaga mu yanzu zama ta wani zamanin ma ba sa bukata sai sun ji a ƙasa Allah ya kawo sauki kala kala za ta sa safa ta sa waye duk ba abin da ba ta sa ba ya kare mata ko kaga ba sa bukata wannan jan amma dai tufafin ta ya ƙasa sosai kuma ta sa safarta da zai kare ta ko da bata ja ba ƙasa ba matsala to kaga hadisin ƙarara baro-baro ya nuna mai cewa ƙafa ta mata al'aura ce kafa ta maza ita ce ya kamata a bude ta a ja kasa amma yanzu da shaidanu suka zo sai suka juya abin kamar yadda ko da yaushe ake wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ah, juzzul shawarib wa arkhul liha khariful majus yace ku daddatsa gashin baki ku cika gemu ku saba madusawa a wasu ruwayan ma khariful mushrikin ku saba mushrikai a wasu ruwayan khariful yahud to sai kuma a zuwa ce maka kai kuma a datsage mu ka tara gashin baki khalifin nabi yake nan ko haka ne mana ka sabawa annabi kuma sai ka dauki wancan ka ajiye wani kuma yau da gobe a mai maka da shi al'ada kana ganin wancan din kana kyamata sa wannan kuma ka karbe shi to da yawa ka ake yanzu so da yawa in dai umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ana maimakon ana kokari a mai maka da shi kauyanci ita macen da aka ce ta saki sai yanzu ka ga ana fito mata da hanyoyin dagewa kullun dagewa suke karai kullun dagewa suke da yana ja jan kasa an zo yan dage sun dawo da shi iya idan idan sawu sun dauke shi idan sawu ma tsakiyar kafa nisbu sakai ne sun dauke shi yanzu har da mini waye mini waye da ake shi kuma namijin da ake so ya daga sai yake saki ko kaga ya take yanzu wanda wanda ya fi mutuwa shine ta nan diga digi ta diga digi ya fi mutuwa musamman na matasa malam ya mun gyara ya ce musamman na matasa eh <laughs> siya kan ma na kowa da kowa ba na matasa ne matasan ma kuma wasu daga ciki dan alhamdulillah akwai matasan da suna kiyayewa to shi abdullahi bin umar da ya rawaito wannan hadisin shine wata ran manzara Allah sallallahu alaihi ya ganshi ya taho tufafinsa yana jan ƙasa sai manzo Allah ya ce ya abdullahi irfa izarak je kai abdullahi daga tufafinka ice sai na jashi manzana ya ce zid ƙara ice fazidtu sai na kuma karawa. ya kuma ja sama kenan ice ban gushe ba har yanzu ina in na sashi tufafi ina saita inda muka tsaya da manzan Allah dan da ya ce a kara ma gaba za a kare to dalibansa da suke jin hadisin sai suka ce iya ina ne ko tsaya ce iya tsakiyar kauri nisbu saq a tsakiyar kauri shi yasa shi tubabin abdullahi bin umar a tsakiyar kaurin sa yake eh kaka ga mutum ya sa tsakiyar kauri ka ringa masa izgili in ba za ka iya ba ba shi yayi in ba ka yi ban guri ko eh mutum ne ya girme ka a harka imani ko dai ba ko ina ba a gurin sa wando ko eh anan kowa kowa akwai inda Allah ya hore masa kai in ka ga wani ya fi ka a wani bangare to kaka kushe shi wani wani wani shaki an je wata wani taro da yan saudiya sai gansu duk nisbus saqran ne yace kawai alladina dago fil biladi kaga ya dauko ayi qur'ani ya zo izgili da ta kan wani abu da manzo Allah ya zo to da haka manzo Allah da kansa yace izarul mu'minu nisfu saqihi tufafin mu'mini tsakiyar kauransa yake tsayawa yace to in ba za ka iya ba tsakanin ƙaurin tsakanin nisfu sa din zuwa idan idan kafa eh kai ya wuce nan in kai ba za ka iya ka nisfu kai ne ba saboda wani dalilin ka to kai ya wuce idan kafa yace amma abin da ya wuce idan kafa ma asfalu min al-ka'bayn min al-izar fi abin da ya kasa da idan kafa take wannan da ake haye nan to fi nar a wuta yake kuma baka san me da yake umarnin manzo Allah ne shine muke jin kunya yi yanzu da gemu da dage wandan nan din tura suna yi ake yanzu kana iya ganin mutum ya fito da trikota baya jin kunya kwata kwata ba zai ji kunya ba kuma je ke wani ado na musamman ko amma kuma in ya sako kaya normal irin wannan ba zai iya sa wannan ba saboda ai ka ce ya saki yayi sunna sosai akwai wani lokaci Alhaji jikan mal aminu din abubakar wani lokaci da aka yayin arkeli wani mai waka ne ko mai waka ne ko mai menene mai yin gemu waka aka yi ta yi malam aminu ya ringa masha Allah samari sun karɓi sunna masha Allah sai ka ce masa malam ai arkeli ne aiki to kaga dai me ake nuna ma ana nuna duk ko da yaushe kokari ake nuna maka umarni na addinin musulunci ƙauyanci ne kuma sai a sami sai a sami malamai wasu ringa kare abin suna nuna ma ai yanda aka fahimta din yanda ya zo daga can turai shine ma daidai din wannan na asali na manzo Allah ba daidai bane su dauki nasosin addini su ta masa su tawili kala kala tawili kala kala a garin nan akwai malamai da yawa suna nan suna take wando sun san da wannan hadisan duk da muke karanta kuma su ma suna karanta sai dai suna mummurda kan yuharrifuna al-kalima an mawadi'i fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha suna mummurda kan ma'anar hadisan misali manzo Allah kaga ya ce man jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allahu ilayhi yawm qiyamah wanda ya ji tufafinsa saboda girman kai da takama to Allah ba zai masa kallon rahama ba ranar alkiyama sai su ce maka ai khuyala aka ce kai kuma in ka take ba khuyala ba lafiya lau ka ja abinka amma ba tare da girman kai ba lafiya lau an gane to kuma za ku ce ma asfalu min alka'abain min izarifin nar me za ku ce a wannan sai su ce shi din ma khuyala To abubuwa guda hudu ne a gurin sa tufafi akwai sa nisfus saƙain shi ya fi akwai tsakanin nisfus saƙain abin da ya kawo har idan sawu wannan dai kana cikin halalu ba ka da matsala komai ba kai kusure ba akwai ƙasa da idan sawu ba girman kai to finnar an gane akwai ƙasa da idan sawu tare da girman kai shi kuma wani ala ba zai kalli mutum ba da kiyama an gane matakan guda hudu kowane zaman kansu yake to da haka idan mutum ya ja tufafin kawai ba girman kai ya yi kuskure da shi ne mazala ce finnar idan kuma ya girman kai babu jan shi ma ya wani kuskure ko inna Allah la yuhibbul mustakbirin ya shiga cikin wanda Allah baya kauna Allah baya san su baya san masu girman kai idan kuma ya cakuɗa biyun ya cakuɗa laifuffuka guda guda biyu da haka su kawo magana sai na abubakar sai na abubakar yakan sai yakan sauka kamar yadda manzo Allah ya masa magana ya ce to amma kai baka da cikin khuyala an ji manzo Allah kuma sanan shi sai na abubakar ya ce ina tattaro shi wato ba barin sa yake ba saboda shi siriri ne kuma mun sha bayani jema mun yi bayani yanayin tufafin su ko ba ta zuge muke da shi ba za ka iya daure abin ka tam yanzu ya zauna dakau ko ko ta roba da za ta rike maka shi tsam to da haka tunda daura shi ake yi zai ringa zamewa to saboda sirri ne yawan zamewa shi kuma yana yawan janyo abin sa wato wa barin sa yake ba kuma manzo Allah ce kai ba ka yi kuyala na farko baya barin sa ya ci gaba da ja kuma sannan manzo Allah ya masa tazkiya cewa shi baya yi baya daga cikin masu kuyala to kai kuma yanzu ka zo ka ce kai ma baka yi khuyar sai mace ai Allah ya ce falatu fusa ku eh ga ku ringa yaban kanku ka ce baka girman kai to waye fara waye sani abaduhu Allah kadai san zuciya kai kuma ka ce mana kai ai kana da takawa wannan ai Allahu a'lam eh wannan yaban kai ne sai dai mace maka mai kawo azima mace. Allah ya ce Falatu za ku an fusa ku huwa a'lamu biman ittaka Allah ya bi kowa sanin masu takawa in ka zo ka ce mana baka girman kai sai mace to wannan ai kai yabi kanka ai eh in ma baka girman kanta kuma kai kuskure anan faɗa mana kamar kai ne kai kiyamul laili kuma ka zo da rana kana fada cewa ai je ka kwana kana kiyamul laili ai kaga arriya'u da sum'atu sun shiga anan kenan an gane to da haka mutum kaga kuma wanda da kake gani a yanzu sai ya take din da gangan kuma ya ce ashe ba koyela yake yi ba shi kuma wani annabi ne masa tazkiya waye tsarkake cewa nasa ba koyela bane babu na kuskure ne mutum ya kokari ya kokari ya dage wallahi birnanci ne ba na manta akwai wani gwamna da aka yin shekaru kaɗan da yake na ɗan ɗagewa sai aka yi wasu kai aka ce masa style ɗin wannan gwamna da yawa da cin yan mukarrabansa suna yi kuma su ɗage daidai gwargwado kuma su ce wani style amma style ɗin manzan Allah shine ba a so a yi Allah ka shirye mu Allah ka datar da mu mutum ya ƙoƙari kan tufafinsa ya wuce idan sawu in kuma zai iya ma ya dage. in an ce masa masu tsallake gobara da wandan leda ya rabu da su eh wai masu tsallake gobara da wandan leda kai ya kake ganin zaka tsallake gobara da wandan leda kaga san iya dagewa kai mutane akwai shaki babban kuskure ne fa izgili ne ga addini qul abillahi eh ko masu sawan wandan kanin su eh wai wai wai wai in yamuri ne aka zo ana sulhu sai kalli da riga ce ke ba ruwanki masu matsala su ne masu sawan don kaninsu kadiba wannan to duk cin zarafi irin wannan ka tana cewa waye umarin da farko ya kamata ka girma wannan umarin amma sai an ga mutane wala wala an ga cewa ai ba a nuna hadisin daga manzo Allah ne sai a ce ai yan suwa ne yan wane ne masu kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuskuren kenan yanda yake tamwihi qaryata faman adlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis-sidqi idh daga cikin mafiya zalunci a duniya wanda suka yi wa Allah ƙarya da kuma wanda suka ƙaryata gaskiya baro-baro ta zo musu wannan yana daga cikin babban matsala shine me mutum ya bata kuma ya batar da waninsa kwanakin mu na farko mun yi wannan bayanan Allah subhanahu Taala ya datar da mu abu na biyu a cikin ayar mun karanto awi tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal daga cikin muharramai ko wa'anda saboda kusancin su da iyayenmu da yayyenmu da kannanmu mata aka yi musu sauki cewa za su iya ganin kwalliyar wayannan bayan Allah mata to daga ciki kaga babu direba ko akwai shi babu kuku ko an da shi babu dan aikin gidan mai musu kai kawo babu dai wayannan da muke da kusanci da su sosai kuma haƙƙi ne ba dole za mu faɗa ko mutum zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba idan muka ɓoye wani abu a ciki wallahi sai Allah ya tambaye mu shine fara fara ga zakulo wani abu ana fada to kaga mu a me muka dauke su kenan suna cikin tabi'ina me at-tabi'ina wato wanda suke da alaka da gidan ko ana ba su sadaka abinci ko suna wani aiki a gidan ko makamantansu amma kuma ghairi ulil ribat min rijal kaga sifa biyu ce ko to amma sai su dauki sifar farko kawai ai su suna da alaka da gidan daga za ta iya ko ta shiga ta mai da shi kamar wanda yake muharrami ko ta shiga ta yi to ga an raba abu biyu da Allah ya hada a guri daya ka gani idan ba shi da sha'awa amma ba dan gidan bane to me me amfanin ya shigo ba shi da wata alaka a gidan kuma ba shi da sha'awa to me zai shigo yayi to babu buƙatar ya shigo din ko kuma sannan in yana da alaka da gidan saboda yana da wani aiki wani hidima da yake yi amma yana da sha'awa to sai ya ringa shigowa da dokokin shari'ar musulunci ita ma ta ringa kiyaye dokokin shari'ar musulunci a tare da shi shi ya kiyaye ita ma ta kiyaye amma rashin ya haka shi ma ya haifar da barna mai tarin yawa karamar da nake son faɗa mana shine hadisin da muka karanta hadisul asif ko eh mun karanta hadisul asif lokacin da muka yi magana zina an gane kaga duk irin wannan yawan shiga din shi yake janyo barna kala kala ta ringa faruwa to da haka aka kiyaye doko Allah insha Allah sai ga an zauna lafiya kuma sannan kaga dukkaninmu sai Allah ya tambaye mu manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi in kana da gida kana da mata kana da yara kuma kana da irin wannan yanayin sai ka kokari ka gyara sai ga wani lokacin mata in an ji sallama su ci a wani ne ai na gida ne ai makocin su ne ai makocin su ne tunda makoci ne ba komai shi makoci yana cikin wannan da aka lissafa mutum goma sha biyu baya ciki daga sai a kiyaye sai a kiyaye wannan abu na gaba to shin sautin mace shi ma al'aura ne na san wannan ma an shaji ko duk wannan gabar ayyuka take ciki kafin mu wuce ta ya kamata mu ci shin sautin bance al'aura ne me idan yi wannan maganar Allah ya ce wala yadribna bi arjulihinna kasar ga buga kafafuwan su mata saboda a wancan lokacin suna sa khalkhal wani zaka yi kiransa wani aurwaro ne da ake sawa na kafa mu mu ba su ado da shi amma yanzu wasu matan suna ado da irinsa li yu'lama ma yukhfina min zinatihin saboda wannan sautin khalkha din zai janyo hankalin maza dan a gano me suka boye na adan su kuma shi kansa khalkha din tsada ne da shi in kin sa kamar kin wata cinyewa ne da kin wata burgewa ko za ga ai mafi yawanci wata ta sa wannan saitin adan abubuwan to ba za ta so ta ce ta rufe ba ta sa gwalagwalai to in ta rufe sai ta to sai ga ta bude ko da ba ta saba rufe ba ta saba budewa ba amma albarkacin gwalagwalan dan asan cewa ita babbar hajiya ce eh ga su daham nan da sauransu duk sun kama sai ta bude to shi ma shigen wancan in ta ko bata bude din ba in ta karkada sai a ji tunda su a wancan zamanin manzo Allah akwai ta kawar da cewa ba za a bude din ba ba ta kwaye kabarta ba to amma ya zai ya gane sai ta dan bubbuga kafar to sai Allah ya hana wannan to sai malamai suka ce in dai sautin khalkhal sautin wani aure wani kafa an ce kar a buga shi don kai ya janyo hankali to ina kuma ga sautinta in ka san sautin mace sosai so masu ganin wanda suka ce ayi sautin mace haramun ne ta bayyana amma wani ra'ayin ba dukkaninsa ne kuskure ba kuma ba dudinsa ne daidai ba ba dune kuskure ba kuma dune daidai ba akwai umarni da Allah ya ga matan manzon Allah da kuma sauran mata gaba daya a ƙarƙashin su shine me fala takhda'na bil qawli fayadma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa kar mata an sun tashi magana za ta yi wani wanda ba muharrami ba magana sai ta fiƙe muryar ta kashe muryar ta ringa saita ta yanda yana ji zai ce wani lallai lallai ko da ta yi hijabin jiki ba ta yi murya ta hijabi ba an gane ka san wani lokacin za ga muryar da za a yi wa saurayi daban wacce za a yi wa mahaifi daban wacce za a yi wa daban ko ce da muryarsa to irin wannan muryoyin na jan hankali su ne addini ya hana ta je za ta siyayya a kasuwa ta zauna ta ringa kashe masa murya tana waye saboda wai kawai dan ya mata rage shi kuma yana jin murya tana shigarsa yana ƙara da cire yana ɗari ta kuma kashe murya ya ƙara naira ɗari da haka sai ta ciro ka san muryoyin fa ciniki suke da su ba shari ne musu ba na taɓa jin wata yarinya ta faɗa ciniki yake da muryar malam eh, eh ban da wannan ma na taɓa jin wata shari'a wani bawan Allah yana neman wata yarinya ya kashe kuɗi masu tarin yawa ashe ba ta san sa daga baya ta nuna ba ta san sa sai muka ce ya kamata a biya shi kuɗinsa muka ina cikin wanda muka zauna da iyayen yarin har da ita aka zauna ya kamata a biya shi kudin sa to su iyayen suna ta hanya hanya saboda an ci kudin da yawa ka san sunan su ma irin wayannan matan wai a wanki gara ba san ka ake ba amma za ta taimaka yaƙi tana kashe maka murya kuma kana ta bayarwa to shikenan ka san wani lokacin ai garan kenan ko <laughs> Allah ka rufa asiri Allah ka yafe mana to kenan da muka zauna cewa wannan bawan Allah ba a masa adalci ba ya kamata a biya shi ba kira ba abin da zai ci gawai kawai yarinyar ta kara baki sai ta ce ita ya zo duk sanyi duk zafi ta fito wallahi ba za a biya shi ba muryarta da ya ji ta ce? ka ji ashe muryar ta sayarwa ce duk kudin da ya biya kudin muryar ne wai muryarta da ya ringa ji ta ce? to kaga wannan haramun ne babba irin wannan murya haramun ce wacce za a sai ta a fiki a ringa farauta kudaden mutane a ringa sayarwa to wannan wannan cinikin na haramun ne black market ne eh to shi ne lace fala khada'na bil qawl ka ku ringa yin kwarkwasa da magana kuma duk niqabin da yarinya sai inda zace ta yi shiga kyakkyawa up and down in to ta kashe murya to za a gane cewa wannan ne ma take mabukaciya ce ko ba ta kare kanta ba saboda ba yi murya ta hijabi ba na farko kenan sharadi na farko sharadi na biyu shine wa qulna qawlan ma'rufan maganar ma ta kasance magana ce mai kyau ba batsa a ciki ba kubun wani jan hankali akwai magana da za a ringa yin ta mai harshen da mu ta ringa jefa maka magana tana nuna cewa ita fa invited din ga dake gayyata wani invitation letter take take turo ma shi ma magana ya kasance mai kyau inda za a magana tsakanin mace da namiji da wannan sharadan ba matsala a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an shayi maganganu kala kala anan ma mun kawo hadisi masu tarin yawa ko da ya nuna mata sun yi magana a cikin mutane kuma an ji magana a gani an yi sayarwa an yi sayarwa an yi sayarwa iyayen mu'mine kaf suna da ruwayoyin hadisi ko wanda manzo Allah ya bari a duniya an rawaito hadisi masu tarin yawa kaga suna da almajirai maza da mata kala kala ko ka gani to shi yasa Maryam mace in dai da wannan sharɗan guda biyu ba al'aura ba shi to amma akwai kuma matan da yake su kuma mata ne masu iltizami me masu iltizami masu riko da addinin musulunci jin cewa fala takhda'na bil qawli ka kuringa kashe murya sai kuma suka dauka sai su tafhimin murya in za ta ringa ma magana ta ringa ma wani kamar tagardi kokari ta tafhimin murya eh ko ba haka bane a ke ma ba a sake ba ki na carri murya da ke yin magana da ki misali a yi babu kashe murya a wannan ko amma ba ce ki je ki kausa murya ba kuma ki ringa wata magana kamar zaki a yi eh mana kaga ba rigima kuma ake yi ba an gane eh wa kulna kaulan ma'arufan da haka dai wannan yana cikin abubuwan da malamai suke faɗa a cikin karkashin wannan ayar da muke tare da ita kafin mu wuce ayar wala zinata hunna in ka ɗauka cewa ka tafi akan cewa <coughs> fuska da tafin hannu ba al'aura ne. kuma matarka misali da yarka ba sa wannan to kuma sai ka kiyaye jambaki da hoda kuma Allah ce wala yubdina zi na tahunna ko ka gani su jambakin nan su hoda nan su waye sai an ayi wannan an gane da haka wannan duk kuskure ne duk kuskure ne suna cikin ibda'u zina bayyana ado ne ake eh shi yasa bawo shi yake cewa wai kwalliya ta biya ai asalin asalin karin maganar in yariya ta kwalliya to in shi sauran ya zo sai ya biya to shine kwalliya ta biya kudin sabulu eh su jan bakin so da duk ake to yanzu shi cigaba ma har murya ma biya mata ake kafin mu wuce wannan gabar ya kamata mu tsokaci akan maganar ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi kai zaka mamaki a ce malami kamar ibn Uthaymeen na ganin cewa za a rufe fuska amma akwai dalilansu masu karfin gaske daga ciki akwai wannan dalilin da muka yi na bayyana kafa da ya zo kan wani hadisin da muka faɗa na abdullahi bin umar mai sharh da yaji sanin zai ga wannan magana da kuma sauran tafan sa yana faɗa sai ce yanzu kai a ganin ka shari'ar musulunci ta ce a rufe kafa kuma ma a buɗe fuska an gane wannan ya za a shari'a ta ce a rufe kafa kuma a buɗe fuska yanzu wanda zai fitinu ya rudu ya kiɗime ya fita daga cikin hayacinsa saboda ya ga fuska in ya ga kafa zai fita daga cikin hayacinsa an gane me yake so na ce to a karfin hujja wayancan sana da karfin hujja sosai amma sai dai wancan dalilan ai wannan kiyasi ne ko wancan kuma nusus ne an gane lijtihada ma'an nas an dai gane me yake so na faɗa to haka a ringa kiyayewa sosai mutum ya ringa lura kar yarsa kuma wallahi sai shi dan ya ringa cewa to in ba ai haka ba ya za a yi ta aure da yawa irin wannan na taɓa yin wata lakca a kan hijabi kawai ta yarinya ta rubuto mun bagajen maganganu ba mu tashi daga rashin ba na karanta eh ka nuna duk to ya kake so a yi da mu eh muka sa kabiya zai a gane mata aure da mata da ba ta da aure so kake din mu ta zama a gidajen iyayen mu kare bagajen maganganu kala kala da sauransu ta gama dai na babba da haƙuri na shi a'a ba haka ne mu yanzu ai kuskuren da muke a wani zamanin shine wai sai a dauka dole sai an ga cewa yarinya ki je ki nemo miji dole ita ce ta kawo miji isa za ga wani lokaci mun zo wa anki hul aya ma wata kila wannan bayanin zubutu sosai aya ta gaba da muke tare da ita shi yasa ake ta samun matsaloli wata yarinya tana da kunya wata kuma sai ta je garin neman mijinta ta gayyato ta kawo wannan ta kawo wannan ta kawo wannan mun taɓa yin wata lakshi ita kuma business center masu mari ayan su business center wannan ya zo ya biya wannan ma ya zo ya biya wannan ma ya zo ya biya to kaga duk irin wannan kuskure ne ya za a iya tallafa mata ta kawo mata wanda in aka kawo mata dan gidan wani kamar da ake cewa namiji ya kake gani me zaka ce akan yan gidan wance ko da aka a dace da wacce yake so ita ma ana ce mata dan gidan wani wanda ta sani ko a yi hada akwai hanyoyi daban-daban da ake hada aure kuma a hada in sun dace da juna shikenan sai a yi insha Allah mun zo an ki hul aya ma za mu faɗe su gaba daya aya da take bin mu kenan a yanzu amma dai ba yana nufin cewa in ta shiga ta kirki shine ba za ta rasa miji ba a'a za ta rasa mijin banza insha Allah za ta samu na kirki in tana shiga kirki ana sa za ta samu mijin kirki in kuma tana shiga banza in ba tsananin sa aka ci ba da wuya ta samu mijin kirki saboda alkhabithatu da sauransu ba an ce mai shiga irin wannan ba akwai masu kyakkyawan niyya akwai masu kyakkyawan niyya wallahi za ga amma shigar ana sa su ne su wata uwar ma haka take in ƴar ta sa hijabi an sa samu wani matsalar sai ta ce ta cire yaushe ake samu miji kina sa hijabi ki sa ma yafi wata kuma ta zo ita ma take bayani ta sa ta dade tana shafa jambaki da hoda da wajen shekara biyar tana wannan adam ba ta samu miji ba sai ta koma sa hijabi da safa da waye shi ma ta shekara ba ta samu miji abubuwan sai da addu'a Allah subhanahu wataala ya aurar da ƴan matan masu bukata aure samarin ma Allah ya yassare musu hanyar aure insha Allah bayanan za su ciko in mu zo an kihul ayama amma dai bayan nufin shiga ta kirki ba ta nufin cewa me a rasa miji a gurguje to sai wasu daga cikin kalmomin cikin da suke cikin ayar Allah ya ce awi tiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa in ɗaliban arabiya suka ji sai su ce awi tifl a tifl mufrad aw jam' mufrad musannahu tiflan ko aha jam'uhu atfal sai ce awi tiflil ladina an gane me yake son shi yanzu ko kaga awi tiflil ladhi lam yadhhar ba awi tiflil ladina lam yadhharu ala auratin nisa to yake kalmar tifl bayan shiga alif da lam suke kuma ita kanta kalmar kamar kalmar daif ce takan zo mufradinta amma da ma'anar musanna ko jam'i an gane wahala ta ka hadithu daifi ibrahim al mukramin ba al mukram ba an gane da kalmar daifil da kalmar daif tana da wannan sigar tana da wannan khasiyya din huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min suma yukuriju yukhrijukum tiflan kaga bai ce atfalan ba yana da wannan sai kalmar la'alla a cikin ayar la'allakum tuflihun wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ce ku tuba zuwa ga Allah jami'an dukkaninku gaba ɗaya mu'mine sauran ana magana ya guddu wa yahfazu da ya gududna wa yahfazna to akwai matsaloli da yawa eh ba ka rasa dan wasu kalle-kalle da ba ko za ga mai takawa sosai daidai gwargwado amma wani lokacin idan ya dan fusge haka eh an dan kalla ku ana kalla sukan da kasar ido sai da aka dan ƙara sukan bi uku to da irin wannan dukan zo to shi yasa Allah ce jami'an duk mu'minai kutuwa la'allakum tuflihun la'allakum tuflihun la'alla a larabci asalinta shine tarajji wato kana fatan ana tsammanin to amma kuma Allah Allah yana magana akwai magana tsammani kaga ina magana ce insha Allah ina sa ran zan zo saboda abubuwan ba a na suke ba wani abu zai iya shan kai nan kasa zuwa zan kuma kasa ƙara sama lokacin ko lokacin kuma zai iya zuwa bayan da lafiya ko lokacin ma yazo ina ji ina gani ne ne tahowa din ne ne tahowa din ga ne ne tahowa amma kuma ka taho hanya abin hawanka ya zama ya samu matsala bayan ya samu matsala kuma ka zauna zaman gyara shi wancan lokacin mau'in da kai da wancan ya wuce abubuwa kala kala su iya wucewa to aka iya cewa la'alla kan an ce ba ku samu zo baka ce ai da muka ce la'alla kuma ka ce insha Allah ko ga wannan duk ne to amma Allah ya ce la'allakum ya abin yake shine malamai suka ce la'alla tana da ma'ana biyu akwai ma'ana ta tarajji din kamar inda take da ma'anarta amma kudin ake nufi a ka tuba zaka Allah tilas ne cewa na tuba dole ka yabe kaga ai sa da kake in Allah ya ga dama ya fi in bai ga dama ba kuma kaga shi taraji din daga me daga kai yake la'allakum tuflihun an gane shine Allah ya cewa idhaba ila fir'auna innahu daga fa qula lahu qawlan layyinan yace annabi Musa da annabi Haruna ko tafi gurin fir'auna innahu haqiqa shi daga yayi dagawa ya wuce gona da iri me za ku yi faƙula lahu ku faɗa masa ƙaulan magana layyinan mai taushi mai laushi la'allahu dan ku ringa fatan ko cewa ita zakaru aw yakhsha an gane ko ku tafi da wannan fatan zai samu ya tuna ya karbi abin da ake faɗa masa ya ji tsoron Allah ma'ana ta biyu kuma ma'ana ta la'alla ta biyu a cikin alkur'ani shine litta'alil tana zuwa da ma'anar saboda an gane ta'alil saboda shi yasa wani malami yake cewa dukkan la'alla ta qur'ani duk wata la'alla da ka sani a qur'ani ma'anar at-ta'lil wato dan kaza saboda kaza man da la'alla guda daya a cikin suratul shu'ara wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun kuna samar da masana'antu kala kala kai ka ce anan ma'anar la'alla shine ka annakum an gane la'alla wannan ita kadai ce inji wannan malam yace ita kadai ta zo da ma'anar ka annakum takhludun sai al-falah kalmar falah a cikin alqur'ani da larabci ma gaba ɗaya me take nufi kalmar al-falah la'allakum tuflihun da Allah subhanahu wata'ala yake cewa kalmar falah sun ce tana da ma'ana biyu ma'anata al-fawzu bil matlub azam mutum ya rabauta da mafi girman abin da yake nema mutum me ya rabota da mafi girma abin da yake nema shine wani mai waka yake cewa fa'aqili in kunti lamma wala walaqad aflaha man kana aqil ice ki hankalta mana in dai har yanzu baki hankalta ba shine lamma anan ko walamma yadkhulul iman har yanzu in ka ce lam abin da ya wuce a baya kenan abin bai faru ya zama fi'ili madi kenan in ka ce lan daga yanzu abin da ya gaba in ka ce la baka nuna min baka nuna ba kana nufin babu kawai in ka ce lamma abun ana sa dai zai faru amma har yanzu bai faru ba ce ce fa aqili ki hankalta in kunti lamma ta aqili in dai har yanzu baki hankalta ba wala qad aflaha man kana aqil duk wanda ya samu hankali ko ai ya gama cin ribar abin da yake nema shine babban abin da mutum zai samu a rayuwa sai ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu shine dawwama da wanzuwa a cikin ni'ima da farin ciki albaqa'u fi na'imi was sururi mutum ya dawwama a cikin ni'ima da farin ciki shine al-falah shi ma suna da baituka da yawa da suke kawowa law kana hayyan mudrik al-falahi lanalahu mula'ibur rimahi inji mai waka ice law kana hayyan da wani mai rai mudrikul falahi zai kasance ya riski wanzuwa ba zai mutu ba to lana lahu mula'ibur rimahi shi ya ganin sa wani ammunsa da ake kiransa mula'ibur rimah to da ya dawo mai ka san shi wani yana ganin girman wani mutum sai ga kamar da duniya ba wanda bai shi girma saboda jahiltar duniyar da ya go duniyar Allah da faɗi ah, shi kuma wancan mai waka ya ce walau kanat duniya ta li wahidin لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي eh kaga inda dai wani dangata a gurin Allah zai dawo ma shine manzon Allah ko a ba mula'ibur rimahi ba mula'ibur rimahi wa ma ya shi eh basharun mimman khalaqa yafiru min sha wa yu'adhimu sha a wani mai wani mai uku mai cewa me li kulli hammin min al humumi sa'a was subh wal masi was subh la falaha ma'a likulli hammin min alhumumi sa'a wal masiyu was subhu la ma'a ita duk wani bakin ciki da ka sani akwai lokacin da zai yayi ice in kuma gari zai waye yamma ta yi dare ya zo rana ya zo to babu wani abu da zai dawoma ba mai bakin ciki kawai ba ba wani abu da me zai dawoma shine ma'anar la falaha ai la baqa a to duk wannan ma'anonin suna cikin kalmatul falah da ala ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba daya ya komo mu'mine saboda haka ne za ku rabauta me rabauta anan shine ku samu mafi girman abin da kuke nema aljanna kuma Allah ya tsiratar da ku daga mafi girman abin da kuke ki wuta sannan kuma ku dawoma rayuwa ta dindindin a cikin ni'ima ma'anonin guda biyu to Allah ya ce wa tubu ku tuba kaga yana da kyau mai magana akan tuba me yake da tu nufi da tuba min taba bi ma'ana raja'a ya dawo to me yake nufi da tuba a gurin addinin musulunci shine in kana kan kuskure dawo zuwa ga daidai in kana kan abin da Allah yake ki dawo zuwa ga abin da Allah yake so in kana kan saban Allah dawo zuwa ga yiwa Allah ta'a in kana kan hanyar bata dawo zuwa ga hanyar shari'a shine barin abin da Allah yake ki zuwa ga abin da Allah yake so to tuba yana da sharadai in ji malamai sharaɗai wa shuruɗu taubati an nadmu ala ma fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fima baƙi alayhi min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi ha in kana mutalabbisan biha in ji malami akhdari Allah ya gafarta masa kaga ya kama na sharɗai guda uku ita sharɗan tuba shine na farko annadmu ala ma fata kama yi nadama annadmu tauba ka fara yin nadama yanzu ko ni kai min abu ka zo da dare ka da komai ka ce a na bage ka koyi haƙuri da Allah kana dare kana komai me zaka ji a zuciya sai kamar yayi fama ruwa ko ni kenan da ban isa ne maka azaba ba amma sai in in abin na gare ran hankali sai sai na rama duk wanda ya maka abu kaga akwai ran hankali a ciki sai ka zuciya ka ta motsa ka kasa yafewa to balantana ko mutum yayi Allah laifi kuma yana ganin ba komai ba in kai laifin kaga baka jin cewa kai kuskure kayi waye to ai wannan ya mafi laifin girma ya mafi laifin me ne maka nuna ba komai ba ne ba kenan ka keta abin da Allah ya zo da shi kuma ka nuna ba abin da aka yi to na wani yana nesa da tuba sosai kuma yana nesa da rahama Allah subhanahu wa ta'ala to na babban abin da mutum zai fara in yi laifi nadamar ya yi takaici bai kyauta ba bai yi abin kirki ba ka ya ji ya ma zai yi punishment din kansa to ne maza ya ce wa tabi'i ata alhasana sai ka wannan kusuran da kai sai ka bi shi da kyakkyawa ka kama wani dan punishment din kanka kai kenan ko ka kuma ta sa zuwan ka da cikin dide na farko da shine nadama na biyu shine al-iqla'u 'ani dhanb ciruwa da barin laifin ba za ka zo kana yin laifi ba kamar na yan shaye-shaye mu da suke yi mutum yana ta zuƙa kuma yana amu Allah ya shirye mu shi kenan dai na za eh baba a bar din mana ka gani shine al-iqla'u 'ani dhanb nadama da kuma me barin saban wannan zai nuna maka kuskuren tuba irin na matanmu mafi yawanci matar bahaushe in za kafin laifi take tuba eh kafin ma laifin in tana so ta ci mutuncin wata sai ta ce kai Allah na tuba fuskanta kamar buranya sai ta fara tuba din sannan kuma zai ta saban ka kwaba kenan wannan a'a shi tuba yana zuwa ne bayan sabo barin ma saban kafin tuman sai ka bar saban ko yanzu ko yaron ka ne yake maka wani laifi ka cika yawa ne ka za ka ce sai ci Allah maka hakuri ba amma barin dan karasa kaɗan balantana Allah subhanahu wataala dan ka sai mutum ya bar saban sai mutum ya bar me saban to ana samun lokacin saban ya kibaruwa ruwa ba za ka iya barin saban ba amma kuma ka tuba akwai wasu lokutan akan samu mutum ya yaka kamar yaya wani mai waka yana cewa ba taba da an ta'ata sababa faqad ata bima alaihi wajaba wa in baqiya fasaduhu kamar raja' an bathi bid'atin alaiha yuttaba aw taba kharijan makan al-ghasb makan al-ghasbi aw taba ba'da da ramy qabla ad-darb me kenan ice duk wanda ya tuba bayan ya bi duk sababbin tuba to ya yi abin da Allah ya wajabta masa ko da ko fasadin nasa ya ci gaba da wanzuwa misalin da muka bayar ɗazu ne mutum ba zai rike kwalaba giya a hannunsa yana sha yana kuma Allah ya tuba ba a sai dai ya direta, ya fasa ya salwantar da ita kuma sannan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ballantana kuma ya tuba irin na matanmu wani dama tsantsan tsagwaron kuskure ne ni da su ne da kyakkyawan niyya suke yi amma kuskure ne a yanzu kamar kai ne yanzu ce maka da Allah wani ka ya haƙuri amma zan mare ka ka gane iya raina hankali ya shiga nan ko ko ya haƙuri barin taka ka amma na taka ka barin shi Allah sarki da Allah ya haƙuri wala ban sani ba kaga wannan abu ne ma'qul amma kafin taka kai da Allah ka ya haƙuri barin taka ka amma kaga wannan kuskure ne to shi yasa dole sai ka gama laifin to amma kan iya samun mutum ya samun kansa a situation din da ya tuban amma barnar tasa bata wuce ba amma duk sababin da ya kamata ya biya bi sai dai ba zai iya fita daga cikin wannan abin ba kamar yaya kamar mutum ne ya tuba amma ya koyar da wata bid'a ko ya koyar da wata barna ko ya koyar da wata kwakiyariya ko wata fasadi ko wata baƙala to kuma ana nan ana yin bakalar shi kuma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kira zuwa ga barna wa man da'a ila dalalatin kana alaihi min al-wizri ko min al-ithmi mithlu athami man tabi'a la yanqusu dhalika min athamihim shay'an duk wanda ya kira zuwa ga barna yana da zunubin wannan barnar kwacin duk wanda ya aikata wannan barnar in ka koya mutum biyu kai kai ma barnar su ma biyun suka yi to kana da barnar mutum uku in ga koya mutum goma kuka haɗu ku sha ɗaya kuka yi to kai barna mutum goma sha ɗaya kake da su su kuma kowane yana barna ɗaya saboda me kai ka koya musu idan kuma alkhairi ne shi ma haka ne in alkhairi ne shi ma haka ne ka zo ka koya misali duk unguwa kai ka koya musu sallah to aka zo kai sallar jami'i mutum ɗari biyar kana sallar ka taka ta kai kaɗai kuma kana sallar mutum ɗari biyar me ya fi wannan malam me fi alkhairin wannan alkhairi me kuma fi kuma sharrin wannan sharri Allah ka kiyashe mu to shi ogan mada uban tawaga gaba ɗaya wanda ya koyar da shaye-shaye a unguwa shi ya fara kawo wiwi ya sunnata wannan sunna ta tsiya sai mutane da yawa suka koya har mata aure ma ka fara miƙa musu wal iyadu billah wasu unguwannin ana Allah ka kiyashe mu Ta da tire suna sha matasa suna sha maza suna sha mata suna sha ƴan mata suna sha zora suna sha yara suna sha manya suna sha Allah ya kiyaye mu da irin wannan unguwa Allah ka kara mana albarka da wannan majalisi irin na majalisi al-islami Allah ka baza shi unguwanni kala kala wasu unguwanni ma Allah su dauki salo irin wannan zaga alhamdulillah majalisi islami je na je wani masallaci ne sallah na ga masallacin an cika za ga ga kaka ga jika kowa ya zo sallah mazan su da matan su duk an cika a masallacin masha Allah ce to wannan sai a gode wa Allah irin wannan unguwa to amma zaka je wasu ungwanin ka tara yanda wiwi take zagayawa kamar yanda qur'anai suke zagayawa a wasu gidajen ko washe yake wani ma ya bani labari ya ce wai idan uwa za ta aki yarta sai wasu ta ce umma za ki rage min in ta ce ba za ta rage mata ce to wallahi umma sai dai <laughs> ki nemi wani Allah ka kiyashe mu Allah ka rufe asiri to mutum ne ya koyar da irin wannan shi ya fara kawo wannan barnar unguwar kuma ta karɓi ta bazu sai kuma Allah ya masa gaɗar dogo sai ya ga ya tuba da ya tuba nan ya tara yin unguwa yara da manya maza da mata kowa da kowa dilolin da consumers din kowa da kowa ya zo ya yi bayani cewa barna na ni na zo muku da ita suka ce haka ne oga ce ni kuma na fara yi suka ce gaskiya kama da ce to yanzu na tuba suka ce a ƙarya kake kuma <laughs> mu yanzu muka fara to ya zai yi shin wancan zunubin za a ci gaba da rubuta masa ne koya to shine malaka cewa man taba ba'da an ta'ada sababa faqad ata bima alaihi wajaba wa in baqiya fasaduhu kamar raja an bathi bid'atin alayha yuttaba ko da fasadin yana nan yana yi kuwa yanzu a garin nan akwai wanda ya koyar da wani kiɗa da ake zuwa na musamman ko wani kiɗa ake na musamman ana zuwa makabarta duk shekara ko wanda malalon Allah ji kansa malon kalab ya ce sun bata jakar za su jahannama duk mutumin banza ya raka su duk mutumin banza wai shine kidan abin da ka ji kidan yana tun ko shine sun bata jakar za su jahannama duk mutumin banza wannan kidan shine yake duk mutumin ka gane la digan malam ce tafsiri kenan na wannan abin yake to bana manta ko dattijan malami sosai ana ce masa malam idi mai kajin a kogi malamin fikihu ne sosai a garin tantagare malamin fikihu in kana ne malamin fikihu sosai kasan malamin fikihu ma Allah ka kara mana su yanzu da yawa mutanen matasa mu ba a karanta fikihu sosai yasa ga wasu matsaloli da yawa sai su shige mana duhu yana da kyau ko za ka karatun fikihu sunna kuma ka karatun fikihu malikiya sai haska maka biyu yana da kyau to shi malam idi mai kajin wata ana karatu haka mu lokacin ba mu kai mu je mu dauki karatu amma muna zuwa kallo kawai sai ana ranar mauki biyu ranar tare mun kama suna to da ya ji ana yi sai ce kai wani abin da wani ya kama mana ya ce wani ya cuci mutane duk ya kama na kiɗa garin nan ce yanzu ba duk wanda yana da wannan zunuban shi kaɗai ya kawo kuma yanzu ana nan wasu na ma ɗauka cewa su ne shugabannin abin na afirka gaba ɗaya ana proud da abu al-muhim dai <clears throat> to a kaddara mutum ya tuba sai ya kasance bid'a ce kawo ta kai ka tuba amma ta samu karbuwa mutane da sana da maslaha akan ta kasan sharbin bid'a kenan wani lokacin zai zama wani yana da maslaha kamar yadda wani dan uwa yake faɗa mana nan a nan gurin ya cewa wani ya gaya musu cewa babban malami ne nasu a nan gurin yake faɗa ya ce ya gano shi maulidi bid'a ne amma ko maslahohin da ake samu a ciki akwai danarir a ciki ce so suke su tara wani abu in suka tara sai su tuba <laughs> to sai kasance kai ka tuba ka bari su sun ki tuba ya za a yi shin kana da wannan zunubin in dai ka yi tuban tsakaninka da Allah kuma kamar yadda ka shuka musu kaunar abin kai ta kokari kai ta da'awa kai ka gayyato masu yi su yi ka shiga ka fita ka rakito ka janyo wanda zaka janyo akan abin to ana sa rai Allah zai yafe ma ice kamar mutumin da ya kwace ne ya kwace gida ko ya kwace wani fili ko ya kwace wata gona sai yana cikin gona sai network din imani ya dawo masa da network ya dauki sai ya dawo sai yake so ya koma ga Allah kaga da shin shar'an tuba dole zai bar wannan abin da yake cikin barna ko to sai ya ɗauki hanya zai fita daga wannan gonar ko gidan ko makamantansu to shin tuban sai ya karba daidai wannan lokacin inda zai faɗi ya mutu a yanzu tuban ya karbu malamai suka ce eh tunda ai yanzu yana kan process na barin wannan gonar gaba daya sai wani misali da suke bayarwa kai ne ka ɗauki kibiya ka sai ta wani bawan Allah kana harba wata ne din imani ya dawo ma kibiyar ta zafi kafin ta karasa shi auta autawa da rami qabla darbi bayan harbi kuma kafin ta samu wanda za ta samu kai ka harba ta tafi kuma kai ka tuba sai ka kauce kauce kibiya ko wato abin da faɗa shi ne haka ne bayan ka raba sai ka ce wani sun kuya kwanta kwanta Allah ya sai kwanta shi ke Allah ka gafarta mana malamai kenan malaman fiƙiyu kenan duk wani malamai ya su kalli nassosi ba ga wani abin baro-baro a nassi ba amma su su kalli hadisi su kalli aya sai su zaƙulo maka hukuncin su ce maka gashi da haka wanda yake karatun hadisi kawai baya karatun fiƙihu to zai zama yana da wani gagarumin gibi a rayuwarsa ta ilimi haka wanda ke karatun fiqh kawai ba karatun hadisi na nusus a shar'iyya qur'ani da sauransu shi kuma zai nesa daga nasi sosai zai nesa zai saki abin na ake cewa ya saki rashe kama gani naga sai an hada biyun gaba ɗaya Allah ka datar da mu to kaga wannan sharadi na biyu kenan ko sharadi na uku niyyar cewa ba zai koma zanubin ba lokacin da kake tuban dole ne a samu niyyar cewa wannan zurbin kare na kenan insha Allah har abada ba za ka sake yi ba to in kana da wannan niyyar ga sharadin farko nadama sharadi na biyu barin saban shari na uku niyyar ta a daidai lokacin da kake tuba cewa ba za ka sake ba to an ana sa rai insha Allah tuban ka ya karba gurin Allah in dai bai shafa haƙin wani ba in tsakaninka ne kai da kai da Allah ana sa da ka ya karbo amma kana kana tuba a zuciya kana jin cewa insha Allah an jima ma za ku kuma haduwa ko kana jin cewa lokaci kaza ma za ka sake ko kana jin to tubanka bai karbo ba a gurin Allah ka san baka tawbatan nasuha ba da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tsantsar tuba fiyo ba wacce aka cakuda da raba kafa ba to amma kaddara ka ji a zuciyarka cewa daga yanzu ka daina ba za ka sake ba a zuciyarka har ga Allah ba ka jin za ka sake wannan saban har abada ka tuban kuma sai daga baya tsotsa sa ka kuma faɗa wannan tuban to tuban farko yayi yanzu kuma wannan laifin da kai kana buƙatar kai masa wani me tuban an gane rahama Allah subhanahu wa ta'ala kenan amma duk sanda zaka tuba ka tabbatar har a zuciyarka kana jin cewa me ka tuban saboda wa asiru qawlakum aw yajharu innahu alim in ka tuba a zuciyarka baka nufin tuban Allah yana sanar da wannan tuban kaga ba zai karba ba amma idan laifin naka ya shafi hakkin wasu to akwai ƙari a wancan din ma akwai ƙari shar'an tuba kamar inda mai akhdari ya faɗa da mafi yawancin malaman imam nawawi ma yana ya faɗa riyadus salihin guda uku ne ko amma malamai suna karawa da sharadi na hudu sharadi na hudu shine me shine lokacin tuban akwai lokacin da tuba yake karɓa akwai lokacin da baya in ka zo gargara zaka mutu tuwa ba zai in kuma rana ta bullo daga mafaɗarta na ma tuwa ba zai karɓo kaga wani akan mutum karan kansa wancan kuma a duniyar gaba ɗaya wale sittin taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni walal ladina yamutuna hum kuffar wannan bin ba su da tuba يوم يأتي بعض ayati ربك لا ينفع nafsan. lam takun amanat min qabl shine ranar da ta bullo ta mafadarta kaga wannan sharadin shi ma yana nan sharadi na biyar in ji malamai shine me ka sami ikhlasi gurin tuban wato ka tuba dan Allah ba kai ne misali kuna cikin group ne na yan fashi misali cikin da suka fita sai aka je a gaban sai ga an harbewa ne ce kawai wannan sana fanni ci ne ma wata za a iya harbe ni saboda an harbewa ne sai da tsoro sai daina ko kuma mutum ya je zai sata ya je gidan kawai sai ga gidan ashe ga 'yan sanda ga waye ga waye kayan aikin su sun fi nasa sai ce kawai a ya fasa ina wannan ba riba to ba zai ce ya tuwo ba a ya kasa an gane ko kuma mutum ne mazinacin gaske ne sai ga wani abokinsa cutar hiv ta kashe shi ce kawai shi ma fa cutar nan za ta iya kama shi da ma dai akwai kondom ne da da waye zai iya ci gaba an gane wato da da yanda zai kare kansa kaga wannan ba tuba yayi dan Allah subhanahu wataala to ne sune sharadai guda biyar da malamai suke faɗa cewa duk wanda ya tuba insha Allah Allah zai gafarta masa amma in ya shafa hakkin wani a roje lokacin yana tahowa in ya shafa hakkin wani to akwai sauran tsalle sai ka warware manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ku warware haƙƙin da ke tsakaninku tun kafin a zo ranar da babu dinari babu dirhami sai ayyukan alkhairi sai na shari in aikin alkhairin kai kare a dauko shari a lafta mutum a kai mun sha fassara wani hadisin ba bukatar karin bayani a kansa to dan haka malam ibnu uthaymin yake cewa in ka zalunci wani ka ci zarafinsa ko da zaka je ya zama dan Kano sosai ko ka san ce ba Kano komai na sayarwa ne ya ga cewa dan Kano sosai komai sannu ma akwai ta sayarwa to ko da zaka je ce shi kan gaskiya wala ba zafi ba sai ka bashi wani abu wala suka ce in kana neman kanka da lafiya misali ka ci mutuncin sa da shi sai abin ya je kunnansa ko ma bai je kunnansa ba sai ka je ka same shi kana so ku warware saboda araba lafiya a gaban Allah to wallahi wani ma na ci mutuncin ka na ci zarafin ka amma kuma yanzu gashi na yana dama na tuba kuma ka san daga cin shar'an tuba duk bayan na cika bangaren Allah saurana ka na zo ka yafe min ce wallahi na wallahi wani ba zan yafe ma ba ai wallahi sai dai a can to manzo Allah ce ka san kokarin da zaka ka warware ibn usman ya ce to ko kudi ya ce ce ni fa ba zan iya yafe ma ba in ka ga na yafe ma to dubu uku ka bani to sai ku ta faman ja in Allah ya saya maka ragi to ya rage ka biya shi in kuma bai ma ragi baka nemi dubu ukun nan in dai kana so ka zauna lafiya a lahira wallahi saboda ilar abu in ji malamai zai iya kasancewa dukiya ce in dukiya ce kaci kaci dukiyar wani kaje ka mayar masa to amma damfara ce mutum ya saba yi ya saba da damfara ya damfara jama'a da yawa kuma masu siya ne ko masu siyarwa kawai zuwa suke bai san iyakacin adadin su ba ya zai yi to zai ta kokari ya ta faman sadaka da zakka da sauransu har sai ya tabbata ya fitar da adadin wannan damfarar da yana so ya fita free a gurin Allah subhanahu wataala amma kaddara ba shi dukiya ba shi da abin da zai biya wannan to sai ta kokarin raba rigima a duniya din da ya sana wata rigima da zai iya raba ya je raba eh wani ya ci kudin wani an zo rigima da ba zai karfin sa bai raba saboda mai an kicime a lahira rigima ta rikice masa Allah ya raba masa wannan rigima an gane eh abin da zai ta yi kenan tarbar gima a duniya duk inda zai iya yaje ya raba saboda in an taso tasar gima ita man ta taso <laughs> saboda aljaza'u min jinsi al'amal yanda kake haka Allah zai mu'amalance ka an gane to an dukiya ce ka biya in kuma ka san mai dukiyar ka je ka san dabar da zaka kai masa in ka tabbatar kai masa ɗari bisa ɗari wani lokacin mai gidanka ne yake aiken ka sai kai ƙari wannan kuma ƙarin gaga haramun ne tunda yana yana biyan ka abin da ba kuma daddalewa ce za ka ƙara ya kawo masa ba ko to sai kake yin ƙari sai kuma ka tuba ya za a yi kamar masa in ka je ka ce masa alaji wala ga shi dama na kan ɗan ƙari da sauransu sai ma wata kira me kun ya ƙara yadda da kai sai kuma ya ƙi yarda da kai wani ma zai iya korar ka <clears throat> to ya za a yi sai ka zama kawai kana ɗan siyo daidai kuɗin naka sai ka siyo kyauta ka kai masa wani abu da ka san yana sha'awa to wala alaji gashi dama wannan na kawo an zai ƙara muku danƙon soyayya da danƙon zumunci ko kuma sannan kai a zuciyarka eh ba kare min da mu eh ko ƴaƴansa ko makamantansu kuma sai ka kori gaba ka kokari korware a haka to idan kuma duke gwamnati ce ka ci fa musamman misali a ce mutanen Kano mutum miliyan goma sha da yawa duk ka ci dukiyar jama'a ya za a yi shi ma suka je kai ta public abubuwa dukiyar nan kaka ce, ka ɗauka kai ta public abubuwa kai kai ne ginin bohol kai ne ginin rijiyoyi kai ne ƙauyuka duka shiga kai musu wuta ne duk gina musu makarantu ne duk kaje ka yi a sai ka warware ko kuma ka karɓi abin mutum mutumin ya riga ya rasu sai ka kaiwa magadansa wato duk da hanyar da za ka bi ka warware ka je ka warware to in kuma yi da mutane ne fa in duka ne tuɓe masa ya rama in zai iya rama ko mun ga kaskancinsa kuwa ya rama a duniya ya rama a lahira ko ma dai menene kuje je amma so tare kan samu kai da mutum ka ji faɗi munanan maganganu a kansa sai ka tuba ka daina kuma in ka je ka sami ka ce wani ka ce kaza ka ce kaza a kansa maimakon a samu maslaha sai barna ta kuma ta fi ka girma shi kuma na abun bai je kansa ba to za ka sai ka tai masa istighfar ka ta fara Allah ya fi masa kuma sanan duk majalisar da ka je kai wannan bayani ka je ka tsuguna ka zauna ka yabe shi ka kare ta kanka ce ka san ko wallahi wani da muka zo nan ne wannan hirar kuna kuma ƙarin gishiri a kai to da mu da ku duk mu kyauta ba ni da yanzu na tuba kuma kuma ya kamata ku istighfari mutumin nan mutumin kirki ne bawan Allah ne muna fata Allah ya ƙara kiyaye mu daga cin naman mutane an can gaskiya mun yi gulma ko mun yi kaza mun yi kaza duka kare ta kanka eh kalashi amanka a duniya ya fi kalashi a lahira eh yanzu ma a duniya baka ga wasu da ake kira sojojin baka ba in suka ga za a tafi ban fai sai ga mutum ya zo ya lashe ko ka gani wannan fa zabaniyan duniya ne za su zabaniyoyin duniya ne za su dakume ka to balantana kuma zabaniyawan Allah subhanahu wa ta'ala wato dai shar'an tuba yana da yawa akwai magana akan falalar tuba akwai magana akan girma mai tuba wanda ya tuba ya kamata a ringa girma shi so da yawa wai sai mutum an ga masa kallon wai sai kaji mutum an zo an yi magana sai a ce ai rabar shi sabon tuba ne ba shi akwai wannan rainin hankalin afon na cewa bahaushe akwai wannan wasu daga ciki nake nufi eh wasu daga ciki amma bahaushe sai ga yana raina wai yana ganin ba ko bahaushe kawai ba kanuri ma suna da wannan sai suna ganin duk wanda ba su yi ba ma musulunci nasu ma kamar bai kai ya kawo ba ko yanzu bahaushe yanzu yanzu ne zai ce maka ai kabila ne wallahi muna yara gani muke da yarba ba musulmai bane saboda yana unguwar ta ma ka sigin amma sai ka taso ga wani ma ya fika musulunci wallahi wani ya karba addini yau amma ya fika musulunci da yawa ga wani baturen ya shiga addini yadda yake wa musulunci ba ka yi amma wani na zaune kawai shi wani babu ba sallah yake ba amma gani yake duk mutane kafirai ne sai ce maka ai kabila ne kuma gani yake duk wanda ba kabila to shi shi ba wucin ba kabila ba manzo Allah ma yake cewa daga kabilar Quraysh yake ya fito an gane to shi sa duk wanda ya tuba kamata ya daina masa kallon abin duk wanda ya tuba ka ce wani sabon tuba ne rabu da shi ka ci namansa shi ma kai dai kai kuskure wata kila ma yafi ka tsarki a gurin Allah subhanahu wataala to haka wanda ya daina zina ya kamata a daina masa kallon mazinaci wanda ya daina sata ya kamata a daina masa kallon mai sata barawo eh, tsohon oko da tsohon mada duk wannan sunan su ya wuce oko da mada ta tashi a faɗa masa Muhammad ko Ahmad duk wanda ya tuba kamar wanda ba shi da zunubi ne a gurin Allah subhanahu wataala wanda ya tuba daga kafirci wannan kafircin ya wuce ya zama musulmi duk abin da ya wuce ya riga ya wuce wata mata ta yi zina lokacin mai da sosai ta yi zina zamanin manzala wacce ake da juhaniya ta kawo kanta ga manzala manzala ce aje a kyautata mata har sai ta haife wa hadisin mun taba kawo shi a baya me da nake so na ce daga cikin hadisin da aka zo bayan an jefe ta sai manzon Allah da kansa ya miƙe zai mata sallah sai na umar ce ina manzon Allah kai mata sallah bayan ta yi zina yanzu kamar manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah kuma bayan ta yi zina manzon Allah ce kai Umar wallahi tuban da matan nan ta yi da za a raba mutum saba'in na mutanen madina da ya ishe su a ce a samu mutum saba'in na mutanen madina ba ma mutanen kano ba a raba musu tubanta kowane ɗaya ya cancanta ya shiga aljanna da wannan tuban na ta guda ɗaya kaga mutum zai iya yin barna mai tarin yawa yanzu kuma ya tuban da wanda ba su barna ba ma ya fi su samun ranka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala inna la yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba wato magana dai akan tuba ba ta kare ba gashi nan burjik a wannan muka kawo hadisai da ayoyi duk ba zai yi magana ba kuma ga ayan ma ba mu gama bayani akan ta ba akwai wata daure amma dai gobe insha Allah za mu shiga wata ayar minti biyar ya isa mai bayanin daurayar ta a gobe sai wannan tambaya ce a gurguje tambayar farko yace malam jiya yi bayani akan istikhara idan har mun fahimci malam istikhara ba a yi domin a duba wani al'amari da zai faru a gaba kuma ba za ka sa wani ya yi maka ba inda ka fahimci haka ka fahimci daidai istikhara ba duba ba ce shi yasa je na faɗi ma'anar istikhara ɗin ko na ce neman zaɓi ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala za ka nemi Allah ya zaɓa maka ɗayan abubuwa biyu da suka rikice ma malamai suka ce bayan ka yi shawara ka duba abubuwan ko sannan ka yi istikhara sai ka ci gaba da abubuwan ka normal ta daman cewa kai Allah ya yassare maka abin da ya zaba ma to abinda Allah ya zaba ma shi ga cewa ya sare ma idan kuma haka ga abin bai samu yankewa ba to zaka iya maimaitawa in ji malamin da haka istikhara ba ba ba wani abu da zaka gani ba a ce in kai man kwanta mafarki za ga komai ba ko a baka wata laya ce ta istikhara ce in ka sata karshen fulo eh in kana neman wance za ga ta bullo daga gabas da fararen kaya a farin dare a farin haja ko wani farin dare na ji mai farin wata ake nufi ko da komai fari to alama za ka same ta kenan in kuma ga ta juya da bakakken kaya ta yi yamma a bakin dare da bakakken komai to alama ba za ka same ta ba kenan to duk wannan ba istikhara ba ce istikhara ba abin da ka ce zaka gani kawai ka nemi Allah ya yassare ma na'am wa alaikum assalam hmm. ana yin istikhara akan al'amari guda daya amma yi ko bari ko an gane eh yi ko bari shine kaga ba biyu kenan kaga ya zama abu bi kenan wato za yi ko za ka bari kuma sannan za yi istikhara kan abubuwa guda biyu ko uku ko fiye da haka ka zaɓi wannan ko wannan ko wannan an gane amma ba istikhara akan wajibi ba ka zo ka istikhara ka ce za yi sallah ko ba za ka yi ba an gane ba istikhara akan wajibi haka abin da yake mustahabi shi ma ba istikhara a kansa sai dai za yi istikhara akan abin da yake wajibi ko musahabi idan wani kwandis ko wani yanayi ya shige shi wani yanayi me ya shige shi kamar misali aikin hajjin ka dauke shi akan alat tarahi ne tunda malamai sun yi sabani cewa shin wajibcin aikin haji al fauri ne wal fauru an san wal fauru ko e gaggautawa ko kuma alat tarahi ne wato daga lokacin da ka samu dama dole wajibi a wannan shekarar kai ko kuma za ka iya ɗauka wani lokaci zai iya ɗaukar dama har wasu shekarun ka ce misali zaka sa insha Allah baɗi zakai ka samu dama bana amma kana sare dama za cigaba gaba har baɗi kace to insha Allah baɗi zakai to akan wannan ka gan ka dauke ra'ayin malamai na biyu kaga kana da dama bana ka iya to bari ka istikhara shin ka je bana ko ka bari sai badin amma ba dan wai wajibcin ba kace kai go ka ko ka fasa an gane to duk irin wannan zaka yi istikhara a cikin ban gama da tambayoyin farko an nuna ba akan wannan shi na'am asali so ɗaya ne amma malamai suka ce in kama kai istikhara baka samu rinjaye ba to zaka iya maimaita ai kama addu'a ce tunda istikhara ai kama addu'a ce haka addu'a kuma zaka yi ta yi ana san cewa sai Allah subhanahu wataala ya fitar ma da mafita tambayar ta biyu shine me shin zaka isa wani ya ma istikhara wasu malamai suna ganin zaka iya sawa wani ya maka istikhara ya maka addu'a kenan ya ce Allah ka zaba wa na kaza da kaza da kaza Ma'anar kenan an gane ina ce zaka sa wani ya ma istikhara wato ya sala raka'a biyu me kun yace Allahumma inni astakhiruka bi ilmika ka zaba min kaza sai yace Allahumma inni astakhiruka in yazo sai yace ka zaba wa wani ko in wancan alkhairi ce ga wani Allah ka bashi an gane shine ma'ana istikhara din ba kuma ka bashi kudi ba ka bashi komai ba ka fi sabilillah sai dan gane ka ji dadi ka bashi wani abu dan radin kanka an gane amma wannan tawassu'i ne na malami suna ganin zaka iya yi kuma sannan zaka iya yi da ka rubuta a paper an baka da ce ba zaka iya rubuta a paper wani je ya magana baka haddace ba za ka iya rubuta a paper amma yana kyau ka haddace kuma ka haddatar da iyalinka da masu wanda kuke tare da su saboda maza Allah ɗauki da muhimmanci kamar da Jabir ya faɗa yana koyar musu istikhara kamar da ke koya musu sura daga Alƙur'ani da haka yana da kyau ka haddace kuma da yawa ma yanzu yara mafi yawanci ƴan islamiyoyi sun haddace saboda ana yi musu azkar a cikin hisul muslim sun zaga mafi yawanci yara kanana duk sun haddace irin wani adoyin masha Allah to naka abu ne mai kyau mutum ya haddace sai tambayar sa biyu a gurguje alaikum assalam bukatar ka ba za ka isa in baka iya sa larabcin da kamar ka bukatar ka kasa ta da larabci ba ta da hausa mana ko da an bukata ai Allahumma in kana kaza ko in kana til mota misali in kai baka iya faɗa mota da larabci ba muka ce in wannan motar alkhairi ce duk zaka iya istikhar da kanta zaka iya ta da hausa in ka ga larabcin ya kiwuwa je ka fassara maka ita da hausa sai ka rike ma'anarta in ka tashi sai ka yi da hausa da dala yana zai gane duk kowane rike kai da shi an gane amma da wasu eh, na'am sai tambaya su biyu ina ga dogon tambaya shi o oh, yake magana kan wata yar uwa wai take aure a Abuja ta gano mijinta kamar baya sallah kuma yana neman mata kuma ta masa magana wai sai kaurace mata kimanin shekara biyu to dai ta gaji dai tana tambayar ya zata yi yanda ya kamata ta yi shine me akwai hakaman min ahli wa hakaman min ahli akwai matakai da yawa kafin rabuwa aure a addinin musulunci wato aure idan tsakanin ma'aurata suka kasa sasanta tsakaninsu to ana tafiya kan masu hankali masu nutsuwa dattijai dattijai na sosai ko ba dattijai tsofaffi kawai ba kasan san akwai dattijai sosai ga cewa wani dattijai tijai wani ma ba shekarun da yawa amma akwai dattaku abubuwan da ya kamata akwai hangen nesa ga cewa wani unguwa ma zaka je duk ya zama shine mai unguwa kowane abu za kama masa kara ba shi da ba shi da sai akan wannan ba shi da sai akan wancan amma mutunci ya sa yana da dama ya ba wannan umarni ya ba wancan hannu. za ga gama da yawa da tijan ma gaske alhamdulillah da tijan mu da yawa alhamdulillah gaske to a samu mai zurfin hankali sosai wanda ya san rayuwa yau da gobe daga bangaren ta shi ma daga bangaren sa sai su zo su tattauna matsalolin wani da wancan to daga cikin kafin a zo akan kan saki duk akwai wani addinin musulunci mataki ne daga cikin matakan da ya kamata abu kafa zo kan saki to in suka tattauna aka suka zube abin a fefe gaba ɗaya suka auna suka ga cewa abin nan kamata ya arabu saboda addinin musulunci bai ce dole sai an dauna an zauna a gudan aure ba fa ya kawo saki a matsayin ilaj al-akhir wato magani na ƙarshe operation da za a yi na ƙarshe saboda in aure ya buƙaci saki kuma ka ce ba za a yi ba illa ce shi ma babba yanzu kiristocin masar saboda su babu wani magana sakin an yi aure ko mutuwa ko canja addini to hakan yasa suka zaɓi ko dai a kashe juna ko kuma a canja addini sai ga wata ta musulunta kawai dan a ce auren ya mutu sai bayan kuma shi wancan an haƙura an je an rubuta a coci cewa auren ya tafi sai kuma ta koma addini ta na kiristanci ba wani ta da musuluncin ba haka yaushe addinin musulunci zai zo a wannan ko kuma ga cewa wata wata ana samu samun cewa ta gaban da ba za ka ce cewa ko ta zuba shinkafa bera ko tewa to addinin musulunci bai da wannan ba in ya kasance ba mafita sai sakin to sakin shi ya kamata abi ba za a ce a zauna da cutarwa ba shi sai Allah bayan wani cewa in ya tafarraqa yughnillahu kullum min sa'ati amma kafin wani din zaga wata kila wata matsala ce kadan in ka samu inan dattijan da suka amsa sunan dattijai suka dudduba abubuwan matsalolin da sauransu zaga sun samar da mafita insha Allah Allah ce in yurida islahan in dai gyara suke nema yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai datar da su daga bangaren sa da kuma bangaren su su tarin din abin su karanta shi su ga abin da ya dace yi, amma dama ana kuskuren aure kawai dan an ga mai hari a bashi wala ana kuskure sosai sai ga wani lokaci ana samun irin wannan ga neman mata ita tana kamammiya shi yasa yi azani la yankihu zana ta din ba gama bayani muka yi ba kawai an tafi ne saboda lokaci wallahi saboda idan aka ce an shekara guda baya kulata duk duk wata ta kirki ita ma fa tana ita ma ba dutse bace ba fa ko ba karfe bace ba ita ma tana bukatar da namiji kuma tana da aure fa to amma shi mutum mazinaci ne inda ba mazinaci ba dole zai bukace ta ma dole za a bukaci juna in kuka wa juna yaji da ake cewa ai wa juna yaji din a cikin gida da malamai suke faɗa ka juya ita ma ta juya duk da kanku ba wanda zai ce muku ku juyo da gobe za ku juyo da kanku to amma ya kasance yana da wani source na daban illegal kaga yawa zai fada cikin halin haula ita kaga sai a maida ita ta zama wata ta daban ita ma ba yi wasa ba sai tsarkin nata da ake nema da sauransu duk sai ya rushe ya rugurgure to shine yana da cikin hikimomin da malamai sai to azzani inda ake fada la yankihu illa zaniyatan saboda ba zai yi zauna ba an yi wa juna wanda libasu lakum antum libasu lakum su sutura ku ne kuma sutura ku sutura su ne wato ku sutura su ne su ma sutura ku ce tunda sutura mace ce ko to sai kasance shi ta masa sutura amma shi kuma ya je ya koya mata ta sutura mace sutura ce a gurin mijinta miji ma sutura ne a gurin matarsa duk rufa juna asiri yake shi yasa ce wani zai wani zai aure wancan zai rufa mata asiri ƙarya ne duk rufa juna asiri ake inda Allah ta rufa masa ya rufa mata duk juna ke rufa asiri shine hunna libasul lakum antum libasul lahun to a ganye kasance an tafi aka ai sai ta fada cikin wata barna babba a ce an shekara fiye da ɗaya ba a kula ta kuma shi ta tabbata na neman wani ka gan ba da mai tsoron Allah ba sai ce ah shi ko yake nema nima me zai hana kaga duk an ruce an koma gidan barna kenan Allah ya kiyashe mu don haka irin shawarar da nake bata ban ce ta bar gidan kai tsaye ba a ita tunda ta kirkice ta tsamo mutunta wata kila ma uban ƴaƴanta ya bace ta bace ya dame ko kuma Allah ya shirye shi ta hannunta ya face ya tafi uban mahaifin ƴaƴanta tana ganin sa cewa wata hanya ta daban ranar lahira a raba gida shi da su ba ta su haka ba tunda an riga an shiga cikin auren to muna fatan Allah ya sa ta zama sanadiyar shiryarsa amma ta bi ta hanyoyi daban-daban in ta kama wannan wasikar tata da ta turo nan inda ta tura wa kwamandan hizba watakila ga shi zai samu hanyoyi fiye da wannan ko eh akwai hanyoyi da suke bi fiye da wannan ina ba ta shawara inda zai yi ta masa text ko wani abu makamancin haka ko ta samu wanda zai samu ya danka masa hannu da hannu na san yana da wannan aikin sosai wanda za su shiga su fita suna da irin wannan hakaman min ahali irin da hakaman min ahali su kuma hizba suna da wannan kuma dama yana cikin babban aikin su da ya kamata su ringa yi don haka ina ba ta shawara ya kamata ta tuntube shi shi zai san insha Allah wanda za a samar da mafita akai ka yau mun tafi da yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh